Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Babal ke gabatarwa. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi, kaɗan bayan ya sha rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayun da ya wuce. Ɗaya daga cikin jagoran shugabannin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunusa 'yan dutse, ya yi wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ƙarin bayanin irin halin da manoman karkara da na birane suke ciki. A rayuwar manoma na karkara har na birnin tana cikin tashin hankali. saboda wannan tsadan man fetur da ta shigo domin in banda Allah ya sa Allah ne yake ikonsa to mu manoma da muke Najeriya ba musamman inda za mu sa kanmu ba tsadar rayuwar nan ku da ake ciki ta shafi kowa kuma matsalar da muke ciki yanzu sai noman rani shi muke ta tunani noman ranin nan kuma ba lalle ne ba dama ma ba zai yiwu ba a kamar ya ai ba zai yiwu ba in dai ba gwamnati ce ta hoɓasa ta tsaya ta sake duba irin halin da talakawa suke ciki domin ta taimaka ba saboda abin ya kai inta litan mai mu a guraren mu ɗari ake saya kuma litan man nan in ka sa ta kankace mi ba shi da wani inganci ma ai kuma an yi noma tun da wasu sassan ma an ce an fara girbi wasu noma damuna alhamdulillah duk mun fara girbi na gero duk mun fara girbi alhamdulillah amma gero ya kyau duk amfani sun yi kyau mutane duk sun sare abinci ya sake koma tsada ya fi da shine muke roƙon mahukunta da su higo cikin wannan tsari domin a sake tallafawa manoma fargabar da muke ciki don an baka tallafi ka zo kayan noma fargabar da muke na noman rani ai amfanin gonar wannan da kake ganin sa ai ba inda zai je dama yawanci ma yanzu da ake ciki a ya ake ya zo rabi ma wasu sun cinye shi a tsaye suna zuwa gona suna yanka suna zuwa suna hanyawa suna ci a gidajensu saboda tsadar rayuwa da ake ciki manomi in banda Allah ya sa a cikin damuna muke to ai ba ba za a kai labari ba a cikin damuna kamar kaka eh saboda eh, ruwa ruwan sama da ubangiji yake bewa kowa mm. yake wadata kowa da gonakai da mai arziki da talaka amma in a ce misalin da nake maka inda rani ne za ka je ka ciri kuɗinka ka je ka sai mai ina kuɗin yake ka sai mai kai ban ruwa ka sai mai kai ban ruwa babu shi da haka akwai yiwuwar eh, manoman ku bana ba za su yi noman rani ba da yawa kenan a manoma in ka kasa kashi uku ko kashi ɗaya ma ba za su yi ba shi ne yasa a baya nake gaya maka cewa muke roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha musamman ma mu a jihar jigawa da gwamnati ta yi hoɓasa ta fito ta taimakawa manoman da suke jihar jigawa domin ci gaba da aikinsu na noman rani domin wani ma da damunar bai damu da ita ba ya fi damuwa da noman rani to kuma ga yadda abubuwa suke ci. sa ya fi kula da noman rani? eh abin da ya sa ya fi wani noman ranin ya fi son sa wani kuma noman damunar sai ka ga ya gagare wani kuma noman rani shi zai je ya yi da ya san irin abubuwan da zai shuka na rani domin ya tallafa wa kansa kamar an fi samun kuɗi a na rani kenan eh, a na rani kawarai kwa yanzu kaga ana tunanin ai ambaliya da yake bana Allah ya sa su gwamnatocinmu musamman mamu mu a jiga sun ɗauki mataki a kai to ne ya saka ka gama hankalin kowa ke kwanci amma duk yawancin manomanmu da suke jihar jigawa wanda suke noma a kwari-kwari na shinkafa da masara da soɓo da irin siri ɗin nan ba si ba saboda gudun asara ta eh, ambaliya kamar yadda aka yi a shekarun baya. Mm, amma kuma ya gashi yanzu kuma hukumomin gwamnatin tarayya suna gargadi cewa an sako wani bangare na tafkin kamar ne ne ko ina kuma akwai yiwuwar barazana ga wasu sassa na kasar nan. eh gaskiya ne muna samun wannan labari amma abin da muke roƙon hukuma tunda daman yawancin mu manoman mu kamar mu a jihar Jigawa gaskiya ba su shuka ba ba su shuka shinkafa yadda damuna ba da masara gudun wannan asarar shine suka jira su ga cewa rani yayi su ga taimakon da gwamnati za ta sake musu saboda matsalar man fetur din nan tunda shi noman rani sai ka ba shi ruwa wannan kuma Allah ke yin ikonsa to shine sa kana cewa kamar talakawa yawanci duk da an girbi amma abincin ma ya kusa karewa wasu bangaro ko kuma ba zai je ko ina ba kenan menene abin yi to abin yi ba abin da ya fi addu'a da kuma su shugabanni da wannan suke da hali a cikin jama'a masu arziki da su fito su rika tallafa mutane domin fa an kai ƙarhi an kai ƙarhi yanzu fa ina gaya maka a gona fara ba daidai ake yi da barayi a misali nake gaya maka gonakai in ka misali yanzu girbin gero ake in baka je ba ka yi girbin nan ka tsaya a kai da kai girbi ka yanke mutane su taimake ka to wani ma da daddare za a zo mutane zo su sare ma amfanin su je su ci saboda masifar da ake ciki ta yunwa. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Alhaji Ali ‘yan dutse da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu shi ne uwa uba.